أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة goma ga ramadan hijira ta 1447 daidai da 27 ga watan biyu shekara ta 2026 za mu shiga suratu muhammad a yau insha Allah ita wannan suran gaba ɗayanta tana ɗauke da bayanin wajibcin bin annabi Muhammad wajibi ne a bi manzon Allah wannan suran gaba da abin da take magana a kai kina wato kafin mutum ya tsira a ranar tashin kiyama sharaɗin tsira wato ya za a yi ka samu tsira a lahira sharaɗi shi ne al'imanu bima ursila bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka gaskanta duk abin da Allah ya aiko annabi da shi muddin mutum bai gaskanta manzon Allah ba wallahi ba zai tsira ba saboda haka sa kaga sunanta ma suratu Muhammad saboda a nuna maka darajar manzon Allah darajar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam me yace mana بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم الذين كفروا ودن دسوك كافر جيم الله أغانا مغانا ني ودن دبس يدد الله با بس يدد أنه محمد با دون aka چه ودن دسوك كافر ba wai sun الله Allah دون أبنا كافر wani سن na kafirci saboda ka ba su yadda da Allah ba ba su yadda da annabi ba ba su yadda da alkur'ani ba shi yasa um, Allah ya kira su alladina kafa. wa saddu an sabilillah kuma suke hana bi hanyar Allah bayan sun sun kibin hanyar Allah kuma suna hana wasu bi to sai Allah ya ce a a a'malahum ya bata ayyukansu ga maganar farko a wannan sura don mutumin da ya kafirce dai aikinsa ya ɓaci duk wanda ya kafirce aikinsa ya ɓaci nan da Allah ya ce a balla a amalahun Allah ya ɓata ayyukansu waɗanda ayyuka ne ayyuka ne na alkhairi wanda kafirai ma suna yi akan samu kafiri ya zama mutumin kirki min ito'ami za aka samu abin da ya kama daga cin abinci da ciyar da abinci da sada zumunci halayen kirki ana samun kafiri yana da su wani kafirin ma har masallaci yana ginawa ana samun kafiri waɗanda za ka ga suna ba da taimako ta wajen duka wani hidima wata hidima da ta shafi aikin alheri to duk wani aikin alkhairin da yake yi Allah ya ce ya bata shi babu lada a kai mai dalili saboda ya kafurce saboda ya kafurce don haka a suratun nuru akwai wurare da yawa cikin alkur'ani inda za ka ga misalin haka inda mutum ya mutu kafiri to ba zai cire ban aikinsa ba wa kadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura wanda wannan tana suratul furqan mm, aya ta 21 Allah ya ce duk abin da suka aikata kaga nan ba a rage komi ba ma'amilu min amalin duk wani aikin da mutum ya aikata Allah ya ce zai kama wannan aikin ya lalata shi wajen annahu haba'an mansura za mu mai da wannan aikin ya zama ƙura ne wanda ake gudar da shi don haka babu lada a kai a suratun nuwar fa na kafaru a amaluhun kasara bin biki'a ya sabuhu zama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a wanda Allah yake ba da misali da aikin kafiri shi kafiri daga duniya yana gani kamar akwai ayyuka masu kyau waɗanda zai taras a lahira to Allah ya ba da misali da aikinsa Nan ma dai a suratun nuru Allah ya ce hatta iza ja'ahu sai ya zo lahiran lam ya ba zai samu komi ba wa wajadallaha hufa wa wafahu hisabahu to kaga wannan ya gwada wannan ya gwada cewa aikin kafiri gaba ɗaya Allah yana ɓata shi wanda shine Allah ya faɗa mana anan allazina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum wannan haka zaka gani ta ko ina a cikin alqur'ani wanda ya mutu yana kafirci Allah ya bata aikin sa wa yake samun ribar aikin sa a lahira sai Allah ya faɗa mana a gaba والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات ودن سكي إيماني كما سكي جنتتم أيُّكَ kaga can ana maganar kafirai ne nan kuma ana maganar muminai Allah ka samu ne waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai nan fa bai tsaya ba don ka yi imani don ka yi aikin ƙwarai aikin bai kare ba Allah ya ce wa amanu bima nuzila ala muhammadi sun gaskanta abinda aka saukar da shi ga annabi muhammad tunda aka ce abinda aka saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ba kaɗai kadai bane hadda sunnar manzon Allah don haka don kayi imani da alkur'ani babu ruwanka da hadisi aikin banza ne dole sai ka yarda da duk abin da Allah ya saukar da shi ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya faɗi wannan saboda karfafawa والذين آمنوا wa amanu وآمنوا بما نزل بما ala على محمد سكاي gaskanta. abubuwan da aka yi ta saukar da su ga manzon Allah sai Allah ya ce wa huwal haqqu min rabbihim kuma gaskiya ne daga wurin Allah ah, abin da zo ga annabi daga wurin mahaliccin su ne Allah subhanahu wataala wanda ya dace da wannan siffa kafara anhum sayyi'atihim Allah zai kankare musu laifukansu idan ka dace ka mutu da imani ka gaskanta Allah ka gaskanta duk abin da aka bawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah zai goge maka laifuka wannan fa ba sai ka nema ka nemi gafaran ba sakayyar ka ce da Allah zai maka zai goge laifuka ba kama nemi a goge ba Allah ya ce wa aslaha balahum kuma zai shirya al'amuransu shirya al'amari shirya al'amari shi sa mutum ya tsira a lahira wanda Allah bai shirya al'amarinsa ba wallahi ba zai tsira ba wanda Allah bai shirya al'amarinsa ba to ba zai tsira ba don haka yasa da Allah ya ce zai goge musu laifuka sai ce kuma zai shirya al'amuransu abdullahi bin abbas yana fassara wannan da cewa a samahun ayyama hayatihim ake nufi da shirya al'amura wato Allah zai kare mutane a lokacin da suke da rai a lokacin da kake da rai sai Allah ya ta baka kariya yanda ba za ka bata aikinka ba yanda za ka mutu da imani inna hadal islah udu ila islahi a amalihim hatta la asu. wato Allah zai ta baka kariya saboda karka aikata abin da zai ɓata maka lahira kaga wannan shi ke sa mutum ya tsira a lahira saboda taimakon Allah Allah shi yake taimakon mu yana tsare mu in banda haka sai mu taɓa ta ayyukan mu kuma wannan yana daga cikin muhimman abin da ya kamata mu sani babu abin da ke sa mutum ya tsira a lahira face idan Allah ya gyara al'amarinsa saboda ka yin ka dubi labarin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam misali yahudawa yahudawa da yake suna da ilimi ya zo ta hadisin abdullahi bin kaisin eh, al'ash'ari wanda ake kira abu musa al'ash'ari ya ba da labari lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake garin madina yahudawa suna zuwa majalisi suna zuwa majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kanar yahudu ya ta'aƙa suna inda nabiyyi su yahudawa su kirkiro atishawa da gangan sai mutum ya kirkiro atishawa a kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam abu musa al-ash'ari yace raja'a an yaqula lahum yarhamukumullah suna fatan annabi ya ce yarhamukumullah wato Allah ya muku rahama suna son annabi ya faɗi wannan ai annabi yana faɗin haka ga musulmai idan musulmi ya atishawa ya yi hamdala sai ka ce yarhamkumullah ka masa addu'a Allah ya maka rahama to amma shi annabi ba zai ce musu yarhamkumullah ba za su kirkiro atishawa din za su kirkiro atishawa ya ta'atasuna kaga da gangan aka kirkiro atishawa idan suka yi sai annabi ya ce ya hadikumullahu Allah ya shirye ku wa yuslihu balakum kuma Allah ya shirya al'amarinku kaga abubuwa guda biyu annabi yake roƙa musu su da yake ba su da basira su suna jiran annabi ya yarhamkumullah Allah ya muku rahama saboda suna gani idan annabi yace Allah ya muku rahama shikenan sun samu rahamar Allah shine sai annabi shi kuma ya musu addu'an da tafi dacewa da su addu'an da tafi dacewa da su ita ce shiriya yahdikumullahu Allah ya shirye ku idan Allah ya shirye ka nan ma baka tsira ba sai ka samu dacewa da gyara al'amura Shi ne sai annabi ce wa yuslihu ba balakum Allah ya gyara al'amuranku idan Allah ya shirye ku kaga ka samu shaidar eh, eh, abin da ke sa mutum ya samu aljanna to amma shi ɗaya bai isa ba sai ka mutu ba ka ɓata aikinka ba to wannan shi ne gyara al'amura wanda Allah yake yi yana littafan hadisai da yawa akwai riwaya da ta zo annabi yakan ce hadakumullahu kawai maimakon ya hadikumullahu wa yuslihu balakum sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadakumullah Allah ya shirye ku to wannan wannan hadisin ya inganta me yake nuna mana wannan yana nuna mana muhimmancin gyara al'amari baya ga cewar ka samu shiriya kana buƙatar kuma Allah ya gyara al'amarinka to wannan kuma yana buƙatar addu'a kullum don saboda ka dole za ka yi ta addu'a Allah ka shirya al'amarina Allah ka gyara ibnul qayyimul Jauziya akwai littafinsa da ake kira miftahu daris sa'ada juz'i ina uku shafi na 68 ibnul qayyimul jawziya ya ba mu labari yana ba mu labarin yadda rayuwa take kafin Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace mimma kana aljahiliyatu yatatayyaruna bihi mutanen jahiliya suna camfi daga cikin abin da suke camfa ya ce yace tasha'amuna yani minhu yani alqutas suna camfin atishawa zamanin da wato kafin Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam kafirai suna camfi game da atishawa ba ba sa daukan atishawa kamar dabi'a wanda yana iya samun kowa a suna daukan atishawa wani musabbabin sharri ne wa kana tasha'umuhum bil atsa ash-shadida kuma camfin da suke game da atishawa ibn al-qayyim yace camfin yana da tsananin gaske ashaddu eh, yafi duk wani camfi da balarabe yake saboda ka in kana son ka zauna lafiya karka yi atishawa kusa da mutum in ka yi atishawa kusa da mutum mafi karanci shine kunduma maka ashar ko kuma ya maka mummunan addu'a mafi karanci kenan to ne sai al qayyim jawza yake ta bada misali yace yi huka an ba'dul mulki wato akwai wani mai mulki akwai wani mai mulki anna musamiran lahu to ka san masu mulki suna da masu zuwa su yi musu hira musamman shi mai mulki yana da abokan hira wanda ka'ida kenan za zo na aita masa eh, aita labari aita bashi labari a ɗebe markewa zamanin da masu mulki suna da wannan ana kira al-musamir ne abokin hira na mai mulki to waɗannan abokin hiran an zo ana ta hira da mai mulki a tasa shadidatan ra'atu sai wani abokin hiran yayi yi wani atishawa mai ƙarfi wannan atishawan da ya ko sai da sarkin ya firgita saboda tsaban ƙarfin atishawa to dama can kuma atishawan gaba ɗaya ma ba sa so sun camfe shi fagadibal malaku saboda al almaliku sai mai mulki ya fusata dama can an canfi atishawa yanzu gashi wannan ya atishawa, da har ma ya razana sarki faƙala samiruhu sai shi wannan abokin hirar ya ce sha wallahi ma ta'ammatu zalika ce na rantse da Allah mai girma kai hakuri ba da gangan bane ba da gangan ne ba zuwa min yayi to mutanen jahiliya ba ruwansu da maganan cewa atishawa dabi'a ce a'a atishawa ba dabi'a bace walakin haza utasi yace kai hakuri karka ɗauka na yi da gangan ne wannan shi ne atishawa na kuma kuma duk yadda ka ji na yi da ƙarfin nan to haka atishawa na yake duk wanda ya sani ya sani yana ta ƙoƙarin ya kare kansa ya sarkin ya ce to um, tun da ka yi gaggawan kawo uzuri nan ɗan saurare ka amma abin da ke so ka gane wallahi la'illan ta'atini bi man yashhadu laka bi zalika la'aqtulannaka saukin da ka samu kenan yanzu zan rage maka eh, ba zan kashe ka ba a yanzu amma jinkirin zuwa lokacin da zaka kawo mu wanda zai ba da shaidar haka atishawan ka yake kai atishawa sai hankalin mutum ya tashi kala sai ce to zan yi kokari in kawo maka shaida da ce akhrijni ila nasi li'alli ajadu man yashhadu li wannan abokin hiran ya gaya ma dogari ya ce taimaka ka fi da ni daga fada saboda yi kokari in samu wanda zai bani shaida ya tafi ya dinga nema fa ukhrija wa qad wakala bihi al-awana kuma lokacin ma da ya fita daga fadan ka duba sharrin wannan sarkin mutumin da yake zuwa yana maka hira kullum don ya yi kuskure sau da ya kamata a yafe marko ina ai saboda camfin atishawa da suka yi bai bar ma fadan ba sai da sarkin haɗa shi da wasu dogare ce duk inda ya shiga ku bi shi don kar ya bace don ya tozarta ne ya ci mutunci ya za a yi tarazan da sarki wannan fashi ne laifinsa sau nan yana yawo sai ya samu wani shi wannan da ya samu sai mar bayani ya ce to kaji kaji ga abin da ke faruwa kuma gaskiya yanzu dai <clears throat> rayuwata ta zo ƙarshe saboda in ban samu shaida ba sarkin nan zai kashe babu kwashe ai kaga dogare ga sunan yau tafiya muke da su mutum ya ce haka ne ya ce to mu je fada ni zan ba da shaida wannan fadin labarin ibn al-qayyim ce na'am ana ashadu laka ce ka samu damuwa ni zan ba da shaida fa haba ma'ahu saboda haka suka yunkura aka dawo fada kuma aka tarar da mai mulki saboda haka sai ya ce mar to dama na ce ka kawo min shaida wanda zai ba da shaidar haka attishawan ka yake sai ce to gashi na samu to ya ce kai ne zaka ba da shaida ya ce na'am ayyuhal maliku ana ashhadu an na hadar rajula yawman atasa na ba da shaida wato na tabbata na tabbata na taba gani wata rana da wannan mutumin ya yi atishawa da ya gwabza atishawan nan fa tsara dirsun min adrasihi sai da turmin haƙorinsa ya balle ya fito sai sarki ya ce kai tsaya tsaya tsaya ya ce ut ilayya hadisaka ka sake wannan magana in ji ka sake wannan magana idan don wannan gabar ban fahimce ta da kyau ba shine sai sai ya sake faɗa ya ce masa babu shakka ni na gani ranar da mutumin nan ya yi atishawa sai da turmin haƙorinsa ya ballo ba ma haƙorin gaba ba turmi na baya sai da ya balle ya fito waje don tsabon ƙarfin atishawa turin da sakin ya fashe da dariya ce ta wannan kan da alamar da haka halinsa yake ni na ma sa'a da bai kashe ni ba wata sani ya yi arziki da bai kashe shi ba eh, ce ayyuhal halmaliku ana ashadu lahu tabbas zan ba da shaida to kaga wannan mutumin ya kare shi abin da ya sa ibnul qayyim ya kawo wannan labari don ya nuna mana yadda larabawa suke da tsananin canfi camfinsu yana da tsanani fiye da duk wata al'umma da ka sani kuma a camfin ma babu abin da suka camfa kamar atishawa kamar atishawa shine sai ibnu qayyim ya ce to falamma ja Allahu bil islam ana nan sai gashi Allah ya kawo addinin musulunci ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana zuwa abu tsala Bi برسوله mata, na عليه الجاهلية تفعله lokacin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah ya sa annabi ya yi ta faɗa da al'adu al'adun suna da ɗimbin yawa manzon Allah ya dinga kawar da miyagun al'adun larabawa daga cikin miyagun al'adun nan sai manzon Allah ya ba da himma akan atishawa wannan atishawa da kake gani kai kana ganin kamar abu ne mai sauƙi. zamanin jahiliya wata musiba ce in ka yi ta to wallahi wani sai ya zage ka kai kasan kuma atishawa na zuwa mutum ba zaɓin shi ba ne haka kawai za ka ji abin ya zo maka to su kuma ba su yarda cewa haka kawai ba ne ɗabi'a ba ce saboda haka in ka yi to ko dai a tsine maka ko kuma a kunduma ma a shar wani ma dambe za ku kama saboda shi yana ganin kawai kai ka zo mai da wata musiba a rayuwar shi Shi ne da annabi ya zo sai ya karantar da mu ita atishawa idan mutum ya yi abu na farko da ya kamata ya ce alhamdulillah idan ka yi atishawa sai ka ce Allah na gode kaga annabi ya karantar da larabawa ita atishawa ashe wata cuta ce da Allah ya taimaka ma ɗan adam ya fitar Atishawa nan da kai ka fitar da wata damuwa ne in ba dan ka fitar da wannan damuwan ba ba mamaki da ka samu illa a jikinka don haka yasa kana atishawa sai kai ma Allah godiya idan kai ma Allah godiya wanda yake kusa da kai sai maka addu'a Allah ya maka rahama kai kuma sai ka mai da wannan addu'a da kai maimakon abin da larabawa suke a da in mutum ya atishawa ta dai dambe ne maza a koma ana yi to sai annabi ya ce a'a in mutum ya shawa ya tuna ni'imar da Allah ya masa sai ya ma Allah godiya shine yace oh, naha ummatahu an sha’un wata tsayyar annabi ya ce ma al'umma sakar ku yadda ku rika canfi da atishawa atishawa ba wani abu ne wanda shedan ke sawa ba ɗabi'a ce abu na farko da annabi adam yi lokacin da Allah ya halice shi atishawa ne annabi Muhammad shi ta ba da labarin waɗannan abubuwa saboda mutane su gane akwai abin da ya zamanto halitta ce don haka mutum ba zai iya hana kansa ba ba daidai ba ne ka ga alakanta shi da shari wannan yana daga cikin rahamar Allah da ya tabbatar mana ta dalilin aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ah, shine yace walamma kana du'a'u alal atisi naw'an min az-zulmi wal baghi ja'ala dua lahu bi lafzi ar-rahma da can idan ya yayi atishawa to sai zama idan ma kalma za a faɗa masa addu'ar ba ta ƙware ba ce to sai Allah ya canza da Allah ya canza sai ya ce abin da za ku yi ku roƙa masa rahamar Allah almunafi lizulmi a kaga idan aka roƙa masa rahamar Allah wannan ya raba shi da zalunci domin wanda kai da kai atishawa kana tsoron za a cutar da kai sai gashi wanda kai atishawan kusa da kai yana cewa ya rahamukallah mai kake gani hankalin ka ya kwanta da fa kai in kai atishawa to ba mamaki wani ya make ka to kamar da wannan sarki ya nemi gaba ɗaya halaka mutumin saboda atishawa kuro kuma wannan mutumin ba fa baƙo ba ne a sa abokin hiran shi amma saboda atishawa ya rantsi sai ya kashe shi to don haka yasa annabi sai ya canza al'amarin a maimakon mugunta ga mutane saboda sun yi atishawa a roƙa musu rahamar Allah don haka yi mutum ya cewa ce yarhamukallah kaga maimakon wancan cuta da ake tsoro to sai zama annabi ya canza da rahama rahama kuwa almunafi lizulmi rahama ta kore zalunci wa amara al'atisa an sami lisami'ihi sai annabi ya yi umarni ga mai atishawan tunda wancan ya maka addu'a to kai ma ka masa addu'a wa mushammitihi bil magfira ya roƙa maka rahama kai kuma sai ka roƙa masa gafara da shiriya da gyara al'amura abubuwa guda uku ka roƙa masa al-magfira wal hidaya wa islahil bali don haka abubuwa uku annabi ya ce a roƙa wa mutum idan mutum ya atishawa ko dai a wata riba za ka samu annabi yana cewa Eh, yagfirullahu lakum yagfirullahu li wa lakum ko ghafarallahu li wa lakum wanda eh, yanda littafin fiqh suke bayani ko kuma yahdikumullahu wa yuslihu balakum kaga nan ma addu'o'i ne Allah ya gafarta muku ko kuma Allah ya shirye ku Allah ya gyara al'amuran ku to amma su yahudawa suna so ne annabi ya ce Allah ya muku rahama ko Allah ya gafarta muku da yake da yake su batattu ne sai suke ganin kamar sun fi annabi dabara kamar sun fi annabi wayo kamar sun fi annabi ilimi in dai ka yarda mutum annabi ne ai kai ka san ya fi ka ilimi in dai ka yarda wannan annabi ne kuma suna halartar majalisun manzon Allah kullum za a zo majalisun annabi idan annabi zai karantar yahudawa za su zo su zazzauna amma kullum tunaninsu sun fi manzon Allah ilimi ka duba batacce Eh, in ba ta ce bawa zai yi tunani ya fi annabin Allah ilimi shi ne sai mutum ya atishawa da gangan shi kuma annabi ba zai bar addu'a ba ya riga ya san da gangan yi atishawa ta yi ne saboda mai annabi ya sani ta yi ne saboda annabi saboda annabi ya ce gafarallahu laka ko ya gafirullahu laka Allah ya gafarta maka ko kuma yarhamukallahu Allah ya maka rahama idan aka ce Allah ya maka rahama kaga koda kafiri ne mutum ya tsira annabi ya riga ya sa rahama ga kafiri a kiyama ba za su haɗu ba saboda ka sai manzon Allah ya ce ya hadikumullahu Allah ya shirye ku wa yuslihu balakum bayan ya shirye ku ya gyara al'amuran ku har zuwa mutuwa ku, ku ɓata shiryar ba idan kun yi wannan sa'an to a lahira sai ku samu rahaman Allah kaga annabi yana gaya musu abinda su basu gane ba su suna son annabi ya ce yarhamukumullah Allah ya muku rahama sai annabi shi kuma yake nuna musu rahamar Allah a lahira tana da sharuɗa na ɗaya mutum ya mutu da imani na biyu mutum ya tabbata kafin ya mutu bai ɓata aikin ba to kaga ka'ida biyu kenan shi yasa sai annabi maimakon ya ce musu yarhamukumullah sai annabi ya ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum Allah ya shirye ku kuma Allah ya gyara al'amuranku ah, fa yaqulu yaghfirullahu lana wa amma idan musulmi ne fa abinda ya kamata ka faɗa kenan yaghfirullahu lana wa lakum aw yahdikumullahu wa yuslihu balakum ko da musulmi ne ka masa wannan addu'an ta dace fa amma du'a me yasa annabi yake addu'a Allah ya shirye su sai ya ce falima annahu ihtada ila ta'atir rasul saboda ka'ida ce ya zamanto mutum ya samu bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ragiba amma kana alaihi jahiliya dole sai mutum ya bar abinda duk kafirai suke yi fada'alahu lahu yusabbitu Allahu alaiha wa yahdihi ilaiha ibn al-qayyim yace saboda kai sa annabi yake maka addu'a Allah ya shirye ka kuma ya tabbatar da kai akan shiriya din har zuwa mutuwarka yace wa kadhalika du'a bi islahil bali idan annabi yace Allah ya gyara al'amuranku Allah ya gyara al'amuranku shine islahul ba sai yace to wannan kalma kalimatun jami'a kalma ce wanda take da ma'ana mai fadi kalmar tana ta tattaro ma'anan alkhairi mai yawa da annabi yake cewa yuslihu balakum wannan kalma yace kalma ce ta tattaro alkhairi mai yawa salahu sha'anihi kullihi wato Allah ya gyara al'amarinka gaba daya saboda haka Allah ya gyara rayuwarka ta duniya ya gyara rayuwarka ta lahira kaga islahul bali kalma ce take da ma'ana mai fadi wahiya min babil khairat saboda ka kamar mutum ne ace ce Allah ina roƙan maka alkhair da alkhair da shirya al'amari duk kusan ma'anansu guda ne saboda baka kirga yawan alkhair alkhairi yana da yawa to haka nan idan aka ce Allah ya shirya al'amarin wani nan ma alkhairin da yake ciki yana yawa yace ce amma du'a bil magfira ita addu'a da cewar Allah ya gafarta wa mutum inda a dalilin atishawa ne faja abin lafzin ya shimalul atisa wal mushammita ah, wannan addu'an da yake ta gafara ce sai ya zama za ka yi ta makanka da kuma wanda ya maka addu'a ibn al-qaim ya ce za ka ce ya lana walakum Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta muku liyatahassala min majmu'i da'wal atish wal mushammit lahumā kaga wannan addu'ar ta shafi wanda ya gaida mai atishawa da kuma shi mai atishawa yani al-maghfira war rahmatu ma'an shine bayan ya gama bayani sai ya ce fa salawatullahi wa salamuhu alal mab'uthi bi salahi dunya wal akhirah ibn al-qayyim jawziya yace tsiran Allah da aminci su tabbata ga annabi Muhammad wanda Allah ya aiko shi domin ya gyara duniya da kuma lahira babu shakka haka ne idan ka dubi duk wata sunnar manzon Allah zaka ga ilimi a karkashin ta kuma in ina ma ka san tarihi kafin wannan sunna ta zo duniya da ka gane albarkanta kaga mu yanzu muna ganin atishawa wani abu ne mai sauki kai atishawa ana maka baka san rahamar Allah da ke tare da wannan atishawan ba musibar da ta auku a zamanin jahiliya a kanta Allah kaɗai sai yawansu amma annabi ya gyara ya kawar da barna ya canza sharri ya kawo mana alkhairi maimakon mugunta annabi ya tabbatar da soyayya a tsakaninmu maimakon mummunan addu'a annabi ya karantar da alkhairi addu'an alkhairi a tsakaninmu so shine ibnu qayyim yake cewa duk wani alkhairin duniya da lahira to ka'ida ce dama sai ka bi ta hanyar manzon Allah da ka samu sallallahu alaihi wasallam to kaman yanda Allah ya faɗa ne a suratu hudu. aya ta 17 mun karanta a tafsirin suratu hud afaman kana ala bayyinatin min rabbih a da Allah yake cewa tuluhu shahidun eh, wanda a ƙarshe yake cewa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma can gaba sai Allah ya ce ula'ika da bihi wa man yakfur min al-ahzabi ka gani wato Allah ya haɗa rahmat da ya turo ma duniya alqur'ani rahmat annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yazo da rahama ne, sai Allah ya ba da misali da annabi Musa yaya zuwan annabi Musa ga duniya ya kasance da ya duniya take kafin zuwan annabi Musa bayan annabi Musa ya zo Allah ya saka ya bada ya bashi littafi ya bashi littafi saboda haka zuwan annabi Musa yake kama da zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan yana daga cikin dalilai waɗanda suke tabbatar da dole ka yi riko da karantarwar manzon Allah kafin ka tsira a ranar tashin kiyama domin Allah ya ce wa man yakfur bihi min al-ahzabi fannaru maw'idu duk wanda ya kafirce ma annabi Muhammad sai aka ce min al-ahzabi min al-ahzabi ana nufin daga rundunonin kafirai in ka ce yahudawa ai kafirai ne ko nasara kafirai ne masu shirka kafirai ne to Allah sai ce al-ahzabu kawai ka daina ma wahal da kanka duk wani kafiri daga kowane iri idan bai yadda da manzon Allah ba mai Allah ya ce fannaru mau'idu wuta ce alkawarinsa sai dai in bai mutu ba Allah ya kare mu wannan yana cikin abin da ibn Tamiya ya yi sharhi a kai, a littafin majmu'u fatawa da na 18 shafin ya yace wa haza ya ummu jami'a man huwa ala bayyana min ya yatluhu shahidun minhu فالبينة العلم النافع والشاهد الذي يتلوه wato Allah ya bada misali da alqur'ani ya bada misali da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani ita ce hujja wanda ya zo da shi shine manzon Allah sannan kuma dole ka karɓa ka yi aiki da shi shi yasa yake cewa wa zalika yatanawalu ar-rasula wa man ittaba'ahu ila yawmil qiyamah ba kuma annabi kaɗai ba dole sai ka bi tafarkin waɗanda suka bi manzon Allah fa innar rasula ala bayyinati min rabbih babu shakka annabi Muhammad yana kan gaskiya wannan duniya ta tabbatar wa muttabi'ihi ala bayyinati min rabbih shi ma wanda ya bi manzon Allah yana kan gaskiya da kuma hujja don haka yasa قال في حق الرسول في سورة الأنعام آية همسن دا بقوي سورة الأنعام الله يتيما النبي كغايا مسو قل إني على بينة من ربي وكذبتم به قل إني على بينة من ربي ني إنا كان وتهجة daga wurin Allah me wannan hujjan alqur'ani ne me wannan hujjan shine alqur'ani a suratu muhammad sai ba da misali da ita wannan wata aya afaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u amalihi wa tabu ahwa'ahum wanda mu iso ga wannan aya ita ce aya ta 14 insha Allah ibnu tamiya ya bada waɗannan misalai saboda haka sai ya kawo hadisin abu huraira wannan hadisin yana sahihu muslim yana babu wujubil iman bi risalati nabiyina Muhammad hadisin 153 mun sha karanta wannan hadisi annabi sai da ya rantse wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi na rantse muku da wanda ran Muhammad ke hannunsa sai annabi ya ce la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma babu wanda zai ji labari ni Muhammadu na bayyana in dai a duniya ne wala sai ba da misali ya ce ba wai cikin al'ummata ba ba kuma wato kafirai ta ɗaya ce wala yahudi wala nasaraniyu ko da ba yahude ne ko da kirista ne sun ya mutu idan ya yadda ya mutu walam yu'min zai ursiltu bihi bai gaskanta abin da zo da shi ba manzon Allah ya ce illa kana min ashabin nar wannan mutum yana cikin yan wuta Allah ya kare mu saboda haka yasa dole ne mu yadda da manzon Allah bayan mun yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam mu tabbata wannan aikin ba mu bata shi ba kafin mutuwa to sai Allah ya ce a gaba zalika bi annal ladina kafaru zalika bi annal ladina kafaru tabu'ul batila wa anna إن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم ذلك بأن الذين كفروا سأل الله أي أي الدليل da ya sa a lahira babu mai tsira sai wanda ya bi manzon Allah ya ce ai saboda kafirai ita ba batila ƙarya suka bi ita kuwa ƙarya ba ta samar da aljanna ƙarya ba ta samar da tsira wa'annan lazina amanu waɗanda suka yi imani fa ittaba'ul haqqa min rabin sun fi gaskiya ne wannan gaskiyar kuma daga wurin Allah mahaliccin su ne kadhalika yadribu Allahu lin-nasi amsalan kamar haka Allah yake buga wa mutane misalansu. ana buga maka misalin mumini misalin kafiri ga makomar mumini ga makomar kafiri فإذا لقيتم الذين كفروا فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها الله سبحانه وتعالى yace fa idza laqitum alladhina kafaru idan kun gamu da kafirai a yaki to wannan shi yasa ake kiran ita wannan sura da sunan suratul kitabi dama sunaye guda biyu suka shahara ana kiranta suratu muhammad wannan ya fi shahara babu shakka kuma in ka dubi abin da take karantarwa tsakanin abubuwa guda biyu ne ko dai tana bayani game da darajar manzon Allah ko ko tana magana game da yaƙi to tunda waɗannan abubuwa guda biyun bayaninsu ya zo a cikin wannan sura in ka duba zaka ga bayanin da ya yawa bayanin da yafi yawa shine akan annabi sallallahu alaihi wasallam to da haka yasa galibin malamai sun fi sa mata suna suratu muhammad la shakka an samu bayanai game da waɗannan sunaye guda biyu suratul kitab suratu muhammad za gani a littafan ulumul qur'an kamar al-itqan fi ulumul qur'an na imam suyuti al-imam suyuti ya kusan duka a tafsirai ma tafsiran in ka dubi littafan tafsiri na wannan sura zaka ga bayanai da malamai suka yi wato daga cikin abin da wannan suran take magana a kai akwai yaƙi tana karantar da yanda ake yaƙi kuma ta zo da bayanin da ba za ka samu a wata sura ba ta zo da wani bayani mai gamsarwa game da tsarin yaƙi yanda Allah da kansa ya hukunta wanda dalilin hakan ma ya sa kake ganin malamai da yawa suke kiran wannan sura suratul qital saboda irin ilimin da ta zo da shi game da yakin ba za ka samu a wasu sura ko da ka gani to za ka ga bayanin da ya zo a nan ya fi yawa Allah yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma musulmai kaga Allah yana koyar da annabi yadda za a yi yaki Allah da kansa yake koyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yadda za a yi yaki da idza laqitumul na kafaru idan yaƙi ya haɗa tsakaninku da kafirai kaga wannan Allah da kansa yake faɗa to abu na farko ga hukuncin Allah riƙa bi a yi ta sare wuya wannan maganan Allah ne ta kansa a yi ta sare wuya Shi shine barbar bi. wato mai Allah yake cewa idan yaƙi ya zo ai kaga Allah annabi ya hana mu yi fatan zuwan yaƙi annabi ya hana shi yasa nan Allah ya ce fa'iza laqitumul ladina kafaru ba wai ku kuka nemi yakin ba yakin ya kawo kansa tsakaninku da kafirai to idan yakin ya zo to kai musulmi ka fi zaben yakin wato in yaki ya zo ka daina gudunsa abinda ma Allah ya fi so shine kai yakin saboda ka in za ka yakin ka yi da gaske da farko Allah ya ce zarbar riƙabi a yi ta tsara wuyan kafirai kar a yi maganan sulhu babu sulhu in yaƙin ya zo matakin farko a yi shi wanda shi ne hukuncin Allah kuma Allah yana gaya ma annabi ne da sahabbai to yaushe ne za a daina tsara wuyan sai Allah ya ce hatta idza askantumuhum har sai kun jikata su wato har ba lagtun fil kun tsananta ta wajen kisa ɗin wa ƙahartumuhu kun tabbata yanzu kun ci ƙarfinsu ba maganan faɗa a nuna ƙarfi ba ne su kansu sun yadda cewa kun fi ƙarfinsu to sai an kai ga wannan to sannan za a yi sulhu amma matakin farko yaƙin ne Allah ya samu gani fadarbar riƙabi hatta idza askhantumuhum askhantumuhum shine balagtum fil qatli fashuddul wasaq sannan ku tamke dauri nan ma kuma kaga babu sauki kaga ta wajen yakin Allah subhanahu wataala yace kar a sassauta a yaki idan yakin ya kawo kansa to ba daidai bane musulmi ya gudu shi yasa gudun yaki yake cikin alkaba'ir saboda an haramta in yakin ya zo to ka tsaya ka yi shi saboda kai musulmi ka yadda akwai wata sakayya a lahira wanda tafi zaman duniyan daɗi gaba ɗayansa saboda ka yasa ba ka da tsoron a kashe ka dalili saboda ko da an kashe ka aljanna tana jiranka saboda ka yasa ba mu da asara musulmi ba shi da asara idan an samu nasarar yaƙi ya ci ganima idan an kashe shi ne a yaƙin nan ma ya ci riba ya shiga aljanna don haka ba daidai ba ne musulmi ya ji tsoro a yi ta sara wuya idan har aka aka ci ƙarfin kafirai to sai ya ce lokacin ne za a yi sulhu kaga kenan za an kakkama fursunoni to sai Allah ya ce fashuddul wasaqa fursunonin a tamke ɗaurinsu kaga kar a ɗaure su a hankali a ɗaure su da ƙarfi in ka dubi littafan tafsiri kaman bayanin ma ibn al-arabi a littafin ahkamul qur'an juz'in hudu shafin dare tara al-ma'ana uqtuluhum wato abinda Allah yake cewa idan yaki ya shiga tsakanin musulmi da kafiri to musulman su yi kisan kafiran hatta idan kasura zalika sai kisan yayi yawa sannan za a mi sannan za a kulla alkawarin sulhu saboda musulmi ya nuna ma kafiri ne shi ba mai tsoron mutuwa bane don haka yasa Allah ya karantar da mu yanda ma za a yi yaƙi, wa akhastum man baqiya ibn al-arabi yace to idan kun kama fursunoni bayan an gama yakin fa au siquhum shaddan Allah ya ce idan za ku daure su ku daure da ƙarfi au siquhum shaddan ku daure su da ƙarfi saboda lokacin ba a daɗe da gama yaƙi ba ba mamaki waɗannan fursunonin suna da zafin rai suna da tunanin inda suka samu ta ‘yar dama za su cuci musulmi shi sa sai Allah ya ce a ɗaure su da ƙarfi ba kamar yadda ake ɗaura bayi waɗanda aka je cinikinsu ba ya ce wal ya kunu ba'dal mubalaga fil qatl ibn al arabi ya ce abinda Allah ya faɗa ba za a kama fursuna ba sai an tsananta kisa in ka dubi yadda Allah ya kawo fa idza lakitum ladina kafaru fa barbar riqabi hatta idza askantumuhum fashuddul wasaqa kaga ya gwada cewa matakin farko shine kisa sai an tsananta kisan kafin nan za a kai ga daure su to wannan kuma ba wai dan kadai bane misali a suratul anfali a suratul anfal aya ta 67 Allah ya ce ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi baya halatta ga wani annabi ya kama fursuna sai an zubar da jini a doron kasa kaga kenan maganar Allah guda ɗaya ce kuma wannan maganar ba wai ga annabi Muhammad kadai bace sallallahu alaihi wasallam magana ce ga kowane annabi ma kana li nabiyyin kaga ba ma annabi Muhammad kadai ba baya taba halatta ga wani annabi an kuna lahu asara ya kama fursunoni da aka fara yaki kawai shikenan sai aka kama fursunoni Allah ya ce hatta yuskhina fil ard sai an yawaita zubar da jini a doron kasa wato sai an zubar da jinin kafirai kafin na ake kama fursunoni in ka kwatanta da wannan ayar kuma zaka ga haka ne izalakitumul ladina kafaru fa darbar riqabi hatta idan askantumuhum sannan sai Allah ya ce fashuddul wasaqa hmm. sai dace da wancan magana ta suratul anfali to shine Allah ya ce idan an tsananta kisa to sannan sai a tamke daurin fursunoni to tunda an kama fursunoni to ga tsarin abin da za a musu nan ma Allah da kansa ya bayyana fa imma mannan ba'adu imma a musu alfarma menene ake nufi da alfarma a sake su a ce ku yi tafiya kuma mun amma waɗancan abubuwa guda biyu sai an yi su waɗannan matakai guda biyu sai an yi su idza laqitum alladhina kafaru fa barbar riqabi hatta idza askantumuhum fashuddul wasaqa shuddul wasaqa to bayan an daure fursunoni anan ne Allah ya bada dama ana iya yin alfarma ga wasu a sake su a ce an yafe musu su yi tafiyarsu wa in ma da'an? ana iya karɓan fansa ana iya karban fansa saboda haka za a ce kai ba za mu sake ka ba sai ka kawo kuɗi miliyan goma to sannan sai a sake ka wannan a yaƙi halal ne shi sa Allah ya ce ko dai a sake su babu komai ko kuma a karɓi fansa kafin a sake su hatta ta ba alharbu a zara hadde yaƙi ya saukar da nauyinsa wata wani shi ne tsarin Allah game da yadda jihadi ya kamata ya tabbata zalika walau ya sha’ullahu lan tasar zalika walau ya sha’ullahu lan tasar minhum walakin ya bulu wa ba’adakun bi ba’ad والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم to za ka ce a ah, me yasa Allah ya ce a yaƙi za ka ɗauka kamar Allah ba shi da iko ba yi da ƙarfi in ce a zalika wannan hukunci da kuka ji Allah ya ce ayi. yi a yi faɗa da kafirai a yi kaza a yi kaza karka ɗauka wai an fi ƙarfin Allah ne walau ya sha'ullahu Lan lantasara minhum hmm. inda Allah ya so da kun yi nasara a kansu ba ma fada hmm. in Allah ya so kawai sai ka ji duniya ta musulunta don Allah ya so kar ka ɗauka wai musuluntar ya fi ƙarfin Allah ne walakin me yasa Allah ya ce a yaƙi liyabluwa ba'dakum bi ba'd hmm. saboda Allah ya jaraba sashin ku da sashi Allah ya gwada ku shin kun yarda kun yarda da al'amarin Allah ko akwai shakka game da sha'anin addini shi yasa Allah ya ce aje ayyaki ba wai an fi karfin Allah ne. Allah yana iya sa duniya ta musulunta a kiftawar ido sai ya ce to kuma kar ku manta wallazina qutilu fi sabilillah kamar aka karatun da yayi wallazina qatalu ba ma an kashe ka ba duk wanda ya tafi yaƙi. in dai yakin nan a hanyar Allah ne falan yudilla a amalahum Allah ba zai bata ayyukansu ba kaga kenan wanda duk ya tafi yaƙi. to idan muka ɗauki karatun na qutilu waɗanda aka kashe su a yaƙi, kaga waɗanda suka yi mutuwar shahada kenan sai ya ce falan yudilla a amalahum Allah ba zai bata ayyukansu ba ai muna magana ne akan waɗanda Allah yake bata aikin su a duniya to duk mutumin da ya mutuwar shahada wannan mutumin Allah ba zai bata sa ba a lahira wannan ka duba Allah da kansa ya tsara yanda ya tsara yanda ake yaƙi da yanda ma ake samun ganima mun yi magana akan wannan eh, karatun bulugun marami inda muke muna magana akan eh, fursunonin yaƙi akwai bayanin da ibn usaimin yayi a littafin fatku zijjalal wal ikram yana juz'i na biyar shafi na 487 ya ce kaga yadda allah ya faɗa a wannan aya to haka annabi ya gudanar da rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam um, annabi sallallahu alaihi wasallam bai saba ma Allah yana bin tsarin Allah kamar yadda Aisha ta faɗa duk abin da alkur'ani ya faɗa to zaka ga annabi yana gaba wajen aiki da wannan abin yace hada aidan fil asra annahu yajuzu fida'uhu wannan ayar kaga ta nuna mana babu laifi idan an kama fursunoni a yaƙi a ce ba za a sake waɗannan fursunonin ba sai an biya tara a kansu sai an fanshe su wannan aya eh, ta tabbatar mana da wannan hukunci wato ya juzu an yi a kuza fidiya an katilihin bi unasu minal musulmi fafi hadal hadisi annan rasula kuma idan muka dubi hadisan manzon Allah idan ka dubi yaƙe da aka yi tun daga yaƙin badar uhud za ka ga yadda annabi ta aiki da ita wannan aya yadda Allah ya faɗa idan an kama fursunoni wasu a sake su ba tare da an karɓi komai a gudunsu ba wannan shi ake nufi da almannu imma mannan ba'adu wa imma fida'an almannu shine an musu alfarma an sake su ba karɓi komai ba wanda ya tabbata annabi ya yi hakan sannan kuma annabi ya yi musanye ya yi musanye wanda yana daga cikin abin da aya ke ishara gare shi ko da ke bayanin bai fito karara ba wato annabi ya yi musanye kamar misali idan an gama yaki an kama fursunoni musulmai musulmai ko sun kama fursunoni kafirai kaga kowane gefe kenan ya kama ya kama sojojin eh, abokan fadansa musulmai suna rike da sojoji eh, fursunoni na kafirai kafirai suna rike da fursunoni na musulmai bayan an gama yaƙi sai annabi ya ce to mu yi musanyi saboda ka sai a kawo fursuna misali fursunoni goma a madadin fursuna ɗaya musulmi saboda za ka samu wani musulmin ɗaya darajarsa ko da ta yaƙin ko da ta yaƙi ne ba ma darajarsa ta sashen imani ba za ka samu ya fi kafirai goma to kafirai za su ce muna rike da wane musulmi ne idan kuna so mu sake shi sai kun sako mana fursunoninmu guda ishirin ko kaza manzon Allah ya yi haka ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da wannan shi ne abin da ibn usaim yake faɗa a tsari na yaƙin da Allah ya shar'anta masa annabi sallallahu alaihi wasallam fada rajulain minal muslimin bi rajulin mushrikin annabi ya taɓa fansar mutum ɗaya musulmi ya fanshe shi da kafirai guda biyu kafirai ne guda biyu annabi ya ba da su saboda a fanshi musulmi ɗaya wato a ƙwal mushirki na rajulan wa a rajulai ne wannan ma yana daga tsarin abin da Allah ya halatta mishi sai ya ce fafihi jawazu fi da'il asara al-mushir bi asirin min al musulmin wanda ya zo ta bayani ta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam fa idza damamtu ila ma sabaqa tabayyana annahu yajuzu fil asra shay'ani wannan sai ya nuna abubuwa guda biyu aka halatta al awwal an yuqtal na daya Allah ya halatta a kashe kafiri misali bayan an gama yaki, an samu kafiri an kama shi kursuna Allah ya halatta a kashe wannan kursuna shi sa aka kawo kalma ta almannu alfarma kaga ba a kashe ba kenan Allah ya halatta bayan an gama yaki an samu fursunoni musulmai su kashe waɗannan fursunoni wallahi halal ne wannan ya tabbata a cikin alƙur'ani ya zo ta bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam wasani na biyu an tu'khadha al-fidya min al ana iya karban fansa maimakon a kashe kafiri sai a karbi fansa imma na kuɗi ko kuma ya kasance an canza da wani fursuna shi ma wanda kafirai suka kama yasa ya ce an yufdu bi mali tana yiwuwa a ce to ba za mu sake muku wannan fursunan ba sai kun biya mu kuɗi dubu kaza ko miliyan kaza ya juru an yufdu bi manfa'a sannan kuma ba lalle bane ma sai da kuɗi dan ya tabbata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam fi asra badrin fi usara badrin haisu atlaqahum ala an yu'allimu ahlal madina wanda ta bayanin ibn usaimin bayan an gama yakin badar aka kama wasu fursunoni kafirai ne waɗannan fursunoni suna da ilimi sai annabi ya ce to kowa yana aiko dan uwansa yana aiko kuɗi wanda za a fanshe shi ko ba a samu wanda zai fanshe ku ba don haka tunda kuna da ilimi za mu ba ku yara a garin madina ku koyar da su in ka koyar da yara kaza shikenan sai mu sake ka ashe kaga ana iya ana iya ana iya karban fansar bawa ta gefen hidima zai yi hidima idan ya yi hidima zuwa ga wani lokaci sai a yanta shi wahala ya juzu an yi tulaku ya ce na'am ya juzu zalika shin ana iya sake mutum bayan ya koyar da yaran ya zama dama sharaɗin da aka yi kenan shi yasa a wannan ayar Allah ya ce hatta idza askantumuhum fashuddul wasaqa fa imma mannan ba'du wa imma fida'a hatta tadha al-harbu awzaraha fa sara mukhayyaran baina salasati ashiya saboda kai sa Allah ya ba mu annabi zabi tsakanin abubuwa guda uku na ɗaya al Allah ya ba mu annabi zabi idan an gama yaki a kashe kafirin kafiran da aka kama a kashe su Allah ya bashi wannan damar na biyu fida'an shine a karɓi fansa a karɓi fansa na kafiri a sake shi sai na uku almannu a yi alfarma alfarmar ko ita ce a sake kafirin ya yi tafiyarsa ba a karɓi fansan ba kaga ba a kashe shi ba ba a karɓi komai a wurinsa ba an yi masa alfarma an ce ya yi tafiyarsa wani a kashe shi wani a karɓi fansa wani a kyale shi kaga kenan Allah ya ba mu annabi damar abubuwa guda uku kuma in ka dubi rayuwar manzon Allah haka zaka ga yayi ta faruwa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gudanar da al'amura musamman ta sashin yaki abinda ya faru kenan sai Allah ya ce ne. mene sayahdihim wa halahum? Eh, Allah ya ce عرفها لهم الله يقول سيهديهم ba بالهم Allah ya yi alkawari zai shiryar da su suwa da wanda ya tafi yaƙi aka kashe shi da wanda ya tafi yaƙi ba a kashe shi ba inda musulmi ne Allah ya ɗauki alkawari ne sai ya zai shiryar da su wa yuslihu balahum kuma zai gyara al'amuransu saboda kai sa jihadi yana da falala mai yawan gaske jihadi yana da falala ka san Allah madaukake yana magana ne akan wanda ya tafi yakin wallazina qutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum wadanda aka kashe su a hanyar Allah Allah ba zai bata ayyukansu ba ko kuwa wallazina qatalu fi sabilillah wadanda suka yaki a hanyar Allah falan yudilla a'malahum Allah ba zai bata ayyukansu ba sai ya ce sayahdihim Allah zai shiryar da su wa yuslihu balahum kuma Allah zai gyara al'amuransu gyara al'amari shine Allah ya tsare maka aiki ya zama baka bata shi ba har zuwa mutuwarka saboda zaka iya aikin alkhairi amma daga shi dan ya sa mutum ya bata aikin sa da kanshi Allah ya kare ku sai ya ce wa yudkhiluhumul jannata kuma Allah zai shigar da su aljanna arrafaha lahum ya riga ya sanar da su game da ita wannan kalma arrafaha lahum ya sanar da su game da ita aljanna kalmar ta ɗauki ma'ana daban-daban misali Allah ya sanar da mu game da aljanna a cikin alkur'ani Allah ya gaya mana ni'imominta saboda ka yasa ba sai ya kirga ni'imomin a nan ba ya riga ya gaya mana ni'imomin da take cikin aljanna saboda ka musulmi babu abin da yake so a rayuwarsa kaman sa a lahira ya kasance aljanna shi yasa sai Allah ya ce to zai shigar da su aljannan aljannan nan da ya riga ya gaya musu ita ya riga ya gaya musu wato sun sani kaga fassara ku take nan sannan kuma idan aka ce arrafa halahum an sanar da su ita aljanna to wannan yana nuna in ka tashi a lahira baka bukatar a nuna maka hanyar aljanna ba kaman duniya bane ba kamar duniya bane hanyar gari sai an sa alama har ma a rubuta maka tsakaninka da garin yanzu kilomita ka zari to lahira ba ta bukatar alama a lahira babu alama kuma an samu hadisai da suka inganta misalin su shine hadisin Abu Sa'id Na khudri hadisin Abu Sa'id al shi shine Sa'ad bin mari Allah ya kara masa yarda Ya a Annabi sallallahu alaihi wasallam don hadisin yana da tsawo yana da tsawo za gan ganshi a Sahih bukari musamman a kitabun Mazalim yana babu kisasin mazalimi ja inda aliban Bukhari ya kawo hadisin da ke magana game da gadan siradi gadan siradi hadisin sai yana sahih Bukhari to Abu Huraira ce a cikin wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana bayan musulmai sun gama ƙetare gadan siradi Allah ka samu ne sai manzon Allah yake gaya masahabbai yace fawallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantse muku da wanda ran muhammadu ke hannunsa kaga annabi yayi rantsuwa anan la ahaduhum duk wani dan aljanna bi manzilihi adallu minhu fid dunya ya fi gane gidansa na aljanna akan gidansa na duniya sai da annabi ya rantse yanzu kaga anan in mun tashi daga wannan karatun kowa ya san hanyar gidansu ba wanda zai ce sai an kai ka ka san hanyar gidanku eh, ba sai an koya maka ba to amma annabi ya ce yanda ka san aljanna gidanka na aljanna ya fi yanda ka san gidanka na duniya saboda ka kenan ba ma'anar sai ka yi tambaya don Allah ta wani kwana aljanna ta take kowace unguwa ba ka bukatar tambaya kuma hadisin yana sahihu al-adabul mufrad al-imam bukhari ya kawo shi a littafin al-adabul mufrad shine hadisin 375 fa wallazi nafsu muhammadin bi yadihi a littafin al-adabul mufrad kenan na rantse muku da wanda ran muhammadu ke hannunsa la ahaduhum bi maskanihi maimakon bi manzilihi bi manzilihi adallu fil janna eh, fi duniya sai ce bi maskanihi fil jannati adallu bi manzilihi kana fid duniya maskanihi mazauninka a gidan aljanna ka fi saninsa akan mazauninka a nan duniya babu shakka wannan ya tabbata to kaga kenan wannan ayi ta dauki ma'anan haka da Allah ya ce arrafa halahu yudkhiluhumul janna Allah zai shigar da su aljanna zaka ce wa zai nuna musu aljanna idan an tashi lahira sai Allah ya ce arrafaha lahum ya sanar da su hanyarta kaga nan ma ya ɗauki fassarar haka ai Allah ya sanar da su hanyarta saboda haka yasa da ka tashi a lahira ba ka tambayar kowa sai ka wuce gidan aljanna dama Allah ya riga ya sanar da kai in ka dubi bayanin al-hafizul aini a littafin umdatul qari mujallal 12 shafin 401 yace inna ma kana adallu li'annahum arafu masakinahum bi ta'ridiha alaihim bil gadawati wal ashi to yana daga tawilin da malamai suka yi ya aka yi mutum idan an tashi a lahira yake gane aljannansa tawili na farko wanda al-imam al faɗa mana shine ka san alkawarin Allah ne idan musulmi ya mutu a kullum za a nuna mar gidansa na aljanna sau biyu da safi a nuna masa da yamma a nuna mar har tashin kiyama in dai musulmi ya mutu idan dai aljanna ce makomarsa haka ma mutumin da ya mutu wanda wuta ne makomarsa shi ma haka za a yi ta nuna mar wutan safi da yamma kaga tun kafin tsayuwar hisabi idan dai aka ce mutum ya bar duniya daga ranar da ka mutu za ka ga masaukinka daga ranar da Allah ya karbi ranka ka ga masaukinka imma aljanna ko wuta Allah ya tsare to saboda ana ta nunawa a nuna maka yau a nuna maka gobe a nuna maka jibi a nuna maka gata to da aka ƙetare saradi ya ce to ga aljanna can shekara da shekaru ana ta nuna ma sau biyu a rana sai malamai suka ce ai ba sai an gwatanta maka hanyar ba ka riga ka san hanyar sai kawai ka wuce to wanda kuma ya dan bambanta da hadisin Abdullahi bin Salam wannan hadisin Abu Sa'id al-Khudri kenan hadisin Abdullahi bin Salam abinda ce, innal mala'ikata tadulluhum ala tariqil janna mala'iku su suke nuna wa mutane hanyar aljanna yaminan wa shimala su nuna maka ta hagu ko ta dama kaga an samu riwaya guda biyu sai zama kamar suna karo da juna a hadisin abu sa'in al ya tabbata kamar yadda ayar al-qur'ani ta nuna annabi ya ce mutane za su gane makomansu a gidajen aljanna ba tare da an nuna musu ba An rafa halahu amma hadisin abdullahi bin salam mala'iku ne za su zo za su maka jagora kamar yadda ka san a nan duniya mutum shi ne maka jagora ya kai ka gidan da kake nema ko unguwar da kake nema to a lahira fa almala'ika ta dulluhum ala tsariƙil mala'iku su za su nuna maka hanyar aljanna ɗin dama ne za ka yi hagu ne duk mala'iku su za su kwatanta maka kuma hadisin abdullahi bin salam al'imamul hakim ya inganta hadisin yana da kyau shi ne al'imamul aini ya ce la ta'aru ba babu karo tsakanin waɗannan hadisai guda biyu fa'in na haza ya kunu mallam yuhu bas alal ƙantara sai ya ce abinda hadisin abu sa'idin kudiri ya nuna mana idan aka tashi a lahira musulmai kashi biyu ne akwai musulman da za su tsallaka gadon siradi, Allah ka samu ne wanda ya tsallake gadon siradi, idan ya isa gidan aljanna bai da jagora zai wuce wanda bai tsallake gadon siradi ba kaga musulmai kashi na biyu kenan sun fada cikin wutan amma dai duk da haka inda a tun da akwai imani ko mai dadewa za a da su daga wuta a kai su gidan aljanna to kaga ai ba su ƙetare saradi ba tun da ba su ƙetare saradi ba idan sun gama zaman su a wuta azabar da za a musu an gama lokacin ceto yayi idan an fitar da su fa yutarahu ala babil jannati wanda hadisi ya tabbatar za a ɗebo su ne a watsa su a ƙofar aljanna akwai wani rafi a kofar aljanna a nan sai ke cewa yi tamaru an yi kuna zalika fil jami to daga nan ne mala'iku su za su kai waɗannan mutanen zuwa masaukansu a gidan aljanna <clears throat> mala'iku su za su nuna musu kaga ya gwada cewa wanda ya ƙetare siraɗi to shi wannan ba a nuna mar gidansa amma wanda bai ƙetare siraɗi ba to shi sai an nuna mishi <clears throat> kuma galibin malaman tafsiri suna cewa idza dakhala al-jannati janna yuqalu lahum tafarraqu ila manazilikum fahum a'rafu biha min ahli duniya. dunya wanda galibin malaman tafsiri suna zaben hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda suna nuna kamar shine wanda yafi inganta don haka yasa duk mutumin da ya tashi a lahira inda zai shiga aljanna ba sai an markwatance ba Allah zai kai shi Da wannan ya nuna mana falalar mutumin da ya tafi yaƙi ko da bai yi mutuwar shahada ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallazi na kutilu fi sabilillah falan yudilla a amal waɗanda aka kashe su a hanyar Allah ko wallazi na qatalu fi sabilillah waɗanda suka yi yaƙi a hanyar Allah, Allah ba zai ɓata aikinsu ba, sai hadihim Allah zai shiryar da su wa yuslihu balahum kuma Allah ya gyara ayyukansu wa yudkhiluhumul janna Allah zai shigar da su aljanna arrafaha lahum Allah ya sanar da su hanyarta Allah ka sa makomar mu ita ce aljanna ga gafarta mana kurakuran mu ka inganta ayyukan mu amin Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim Allahumma barik ala Muhammadin ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا